Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau mun dawo muku da wani darasin da ake kira logarithm. So, menene wannan kalma ta logarithm take nufi? So, da logarithm da indices kusan abu ɗaya ne inda makwabta ne wannan yana suna dai kamanceceniya. Kamar yadda muka riga muka sani, idan a indices aka ce maka 10 raised to the power of 2 wannan daidai yake da 10 times 10 kuma wannan daidai yake da 100 so abin da yake nufi me 10 raised to the power of 2 is equals to 100 so a logarithm kuma kawai abin da yake nufi cewa shi ne shi ma still ana magana akan power ne log 100 base 10 is equals to 2 mi haka yake nufi 10 din nan base din nan sai ka rising din to the power of 2 kafin ka samu 100 so haka ka san cewa 2 raised to the power of 3 is equals to 8 so haka me hakan yake nufi logarithm of 8 idan base 2 ne is equals to nawa 3 so haka wannan dai shine a takaice abin da logarithm yake nufi so idan kuma muka ɗauki dokokin sakamakon saboda mun san cewa a yaushe addition da multiplication tare suke tafiya don subtraction da division tare suke tafiya so yanzu muka ɗauki let's say logarithm of m multiplied by n a base a wannan daidai ke da logarithm a base a na m plus logarithm a base a na m so idan kuma muka ɗauki let's say logarithm a base a na m divided by n is equals to logarithm a base a na n minus logarithm a base a na m so wannan duk abubuwa ne wanda damu ga a indices din ma da haka suke saboda a can ma ana magana akan powers ne anan ma ana magana akan powers ne idan da ai multiplying akan yi adding powers a indices haka anan idan da ai division akan yi subtracting powers a can haka anan so dai kuma akwai wasu wanda special logarithm ne wanda kaman muka ɗauke su kamar haka akwai logarithm of a base a idan duka da logarithm da number da kake neman logarithm su da base ɗinka duka daidai ne wannan daidai yake da 1 me da hujjanka akan haka shine kasancewa base ɗin da kai yi rising to the power of answer give biyu da logarithm su kaga is daidai ne so idan aka ce kuma logarithm of 1 ko a wani irin wannan ne is equal to me 0 me hakan yake nufi shine a rest of half zero ko a din is nawa ne is equals 1 amma ya kamata ku sani cewa that value of a cannot be 0 wannan kuma wani special abu ne da ya shafe mu mu ɗaliban lissafi so wannan dai shine takaitaccen bayanin da nake so daman na yi akan logarithm so idan ka gaba ka gane ba za ka iya maimaita bidiyon ko ma ka yi downloading din shi ka ci gaba da kalla har da ka iya gane me dai muke so mu ce a cikin wannan bidiyo kuma da iya taimaka a yi yarin da abokai da 'yan uwa saboda su masu amfana mun gode